Il a même fait avec Michael Jackson ou encore même. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baban Lahafis da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 22 ga watan Janairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ta cafke wani ɗan aiki da abokansa a game da kisan wani likita a birnin na Abuja. haka zalika a jihar Barnan Najeriya rundunar 'yan sandan jihar ta gurfanar da wasu mutane 51 ga manema labarai da aka zarga da aikata laifuka daban-daban ciki har da wani ɗalibi da ya yanka wani yaro da reza a makarantar elkanami da ke cikin garin Maiduguri. To ko me yasa wannan ɗaliban yin wannan aika-aikar? ina so a cire ni a body school ne kuma in kya cire ni shine ne ce zan yi abin da za yi abin da ni a hostel da me kanka wuyin na da reza Za ku ji ƙarin bayani nan gaba muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyin ku wanda Ibrahim Almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya amma yanzu dai sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. shugaba na biyu mafi karfin ikon faɗa a ji a sudan ya gana da ministan tsaron kasar habasha a yau asabar a wata ziyara da ba a saba gani ba zuwa addis ababa da wani jami'i daga khartoum wacce ta zo a daidai lokacin da ake samun tashe-tashen hankula akan iyaka kamar yadda jami'ai suka bayyana kamfanin dillancin labarai na sudan suna ya rawaito cewa muhammad hamdan daglo wanda aka fi sani da himeti wanda shine na biyu a majalisar mulkin sudan zai kasance a kasar habasha na kwanaki biyu da zai gana da jami'an kasar habasha da dama ministan tsaron habasha abraham bilayi ne ya tarbe shi a filin jirgin sama na addis ababa a cewar wata sanarwa daga majalisar mulkin sudan sanarwar kuma kara da cewa manyan jami'an gwamnatin habasha da hukumomin leƙen asiri sun masa mara balale daglo shine shugaban rundunar rapid support forces rsf wani rukunin rundunar soji da ake tsoro sosai kuma mai karfi wadda ake zargi da kisan kiyashi a yankin yammacin dafur a yau asabar ne aka kwashe kwana na uku ana gubza fada tsakanin kungiyar is da dakarun kurdawa a siriya bayan da kungiyar is ta kai wani hari a gidan yari da ke dauke da mayakan masu ikirarin jihadi a tashin hankalin da ya yi sanadin mutuwar sama da mutane saba'in kamar yadda wani mai saka ido ya bayyana harin da aka kai gidan yaron gwairan da ke arewacin birnin hassake na ɗaya daga cikin manyan hare-hare tun bayan da aka ayyana yin nasara kan daular da ta kafa a Siriya kusan shekaru uku da suka wuce. Akalla jami'an tsaron Kurdawa 28 da fararen hula biyar da kuma 'yan kungiyar IS 45 ne aka kashe a tashin hankalin inji Rami Abdulrahman, shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya. Kungiyar Human Rights Observatory ta Siriya ta ce, kungiyar IS ta kaddamar da harin a daren rana Alhamis da ta gabata. a gidan yarin da ke dauke da waɗanda ake zargi dubu uku da ɗari biyar mambobin kungiyar masu ikirarin jihadi ciki har da wasu jagororinta. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun bayyana damuwa da ɓacin rai game da har-har da jiragen yakin kawancen da Saudiya ke jagoranta suka kai jiya juma a ƙasar Yemen, wanda ya yi sanadin mutuwar sama da mutane saba'in tare da kakkaɓe intanet na ƙasar. Harin da aka yi da sanyin safiyar jiya ya afku ne a wani wuri na wucin gadi a birnin Sa'ada da ke arewa maso yammacin kasar, inda akasari bakin haure da suka hada da mata da kananan yara suke cikin waɗanda aka kashe da kuma raunatawa. Kawancen da Saudiya ke jagoranta ya faɗa a wata sanarwa da ya fitar yau Asabar cewa 'yan Huti waɗanda suke da iko da arewacin Yemen ba su sanar da Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar Red Cross cewa wurin ya kasance cikin jerin wuraren da ya kamata a kauce masa daraktan kungiyar doctors without borders na yemen ahmed mahad ya ce an kai kusan mutane 200 daga cikin waɗanda suka jikkata zuwa wani asibiti a yankin kuma tawagarsa a sa'ada ta ce gawarwaki da dama na nan a ƙarƙashin baraguzan ginin labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yau Asabar ma'aikatar lafiya a kasar India ta ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu da COVID 337,704. Jami'an kiwon lafiyar jama'a sun yi gargaɗin cewa mai yiwuwa adadin na India ba a ba da shi daidai ba. Kasar Ireland ta cire mafi yawancin dokokin COVID ɗinta yau Asabar yayin da take shirin yin bikin ranar St. Patrick Day a watan Maris mai zuwa a karan farko cikin shekara biyu. Prime Minister Ireland Michael Martin ya ce lokacin farkon bazara yana zuwa kuma ban sani ba ko na taɓa fatan ganin bikin ranar st patrick dai kamar wannan ko da yake kamar dokar saka takunkumi har yanzu tana aiki masu fafutuka da ke adawa da allurar rigakafi sun shirya wani gangami gobe lahadi a lincoln memorial a birnin washington dc na amurka sai dai ana ta yada farfagandar adawa da rigakafin a tsakanin kungiyoyin amurka daban-daban ciki har da 'yan siyasa da jami'an makarantu da kwararrun 'yan wasa da kuma ma'aikatan lafiya. Jami'an kiwon lafiyar jama'a sun ce kusan kashi ashirin bisa ɗari na manya a Amurka ba su karɓi allurar rigakafin ba. Al'ummar Tanga sun yi layi saboda ayyukan kuɗi da aka maido da shi kaɗan a babban birnin tsibirin Pacific ɗin yau Asabar, yayin da ake ci gaba da tsaftacewa na mako guda bayan wata mummunar barkewar aman wuta da tsunamin igiyar ruwa gwamnatin tonga ta ce ruwan sha shine babban abin da ta fi mai da hankali kuma tawagar hukumar ba da agajin gaggawa tuni ta raba litar ruwa dubu sittin ga mazauna yankin wani kamfanin sarrafa ruwan teku a wani jirgin ruwa na new zealand da ya isa jiya juma'a yana iya samar da litar ruwa dubu saba'in a rana ya fara ɗiban ruwan teku daga tashar ruwan tonga mazauna da suka rasa gidajensu a wasu tsibirai lokacin da igiyar ruwan ta tsunami ta kai mita sha biyar a kan tekun pacific ta kudu za a mayar da su babban tsibirin tonga tafu saboda karancin ruwa da abinci ji ofishin prime minister tonga ya faɗa a cikin wata sanarwa da aka raba wa jami'an tonga 'yan majalisa sun ba wa ta iska a majalisar dokokin ƙasar honduras jiya juma'a yayin wata takaddama tsakanin mambobin jam'iyyar zababbiyar shugaba xiomara castro ya koma tashin hankali 'yan majalisa daga jam'iyyar ta ta libri mai sassaucin ra'ayi sun yi zanga-zanga bayan da abokanan hamayyarsu ashirin suka ba da shawara george calix ɗaya daga cikin 'yan su a matsayin shugaban majalisar na wucin gadi masu biyayya ga castro sun yi kirarin cewa wannan ya saba da yarjejeniyar kawancen haɗin gwiwa da libri A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu leƙa yankin arewa maso gabashin Najeriya. A jiya Juma'a ne rundunar 'yan sandan jihar Borno ta gurfanar da wasu mutane su hamsin da ɗaya ga manema labarai da aka zarga da aikata laifuffuka daban-daban ciki har da yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da kuma wani ɗalibi da ya yanka wani yaro a wuya da reza a makarantar El da ke cikin garin Maiduguri. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu. a da marce yanzu rundunar 'yan sandan jihar borno ta kirawo taron manema labarai inda gurfanar da wasu mutane guda hamsin da daya ga manema labarai da kuma ake zarga da aikata laifuka daban-daban ciki har da laifin garkuwa da mutane don neman kuɗin bansa da kuma wani matashin ɗalibi da yanka wani ɗalibi da reza wanne za ka kwance rai kai mutu kwakwai rundunar ta ce ta samu wani nasarar na kama waɗannan mutane ne cikin wata guda sakamakon laifukan da ake zargansu da shi da kuma ake sa ran za a gurfanar da su a gaban kotu abdul umar dai shine kwamishinan 'yan sandan jihar borno wannan gurfan da waɗannan mutane ya ce sun samu wannan nasara ne ga bisa haɗin kai da jama'a suke ba su da kuma ya rage al'umma da ci gaba da waye da kan jama'a game da wata sabon salo na 'yan damfara da ke faruwa a jihar borno wanda ya ce sukan kirkiro alamar shaida na banki wato david allen na boge su kuma tura wanda suka yi kasuwa da shi ga dai abin da kwamishinan 'yan sandan ke cewa game da wannan yaro da yanka wannan ɗalibi a makokoro. kes kuma na elkaneme shi ma muna kan bincike kan shi wannan ahmed umar goni shi ne ake zargi ɗan shekara goma sha shida kuma yaron da ya yi ma wannan yanka a makoshi ne ya yanka hauri kusan guda biyu wani a yanzu shi ahmed umar goni ɗan shekara goma sha shida ss2 student ne a makarantar alkanemi college of islamic theology na maiduguri yanzu magana da nake gaskiya yana ya dan sami kanshi domin ba zai iya magana ba ba saboda ka san abin da shafi magogoro ba amfanin ma a magana amma zai ka bashi biro zai iya rubuta sunan shi zai iya rubuta sunan baban shi zai iya faɗa ma ga abin da ya faru a rubuce. Mafi yawan waɗannan mutane da ake zarga sun aikata wannan laifi na amsa su ga dai abin da suke cewa. Hmm? Sunanka? Ya sunanka? Guji Jalo. Me kai ya kawo na? Kidnapping ne muka yi. Ku Mu bakwai ne muka yi. To kun kama waye? Mun kama yaron Adamu. Eh Adamu shi waye? Adamu ba ba ne. A ina ne? Yana wajen Chakasamta. Na ne kike kwazumta a wani yamma da garki da ok a wajen adamawa ne abin ya faru eh to kuno ne ku je kidnapping ne mu bakwai ne muka je dukan ku bakwai an kama ku a'a mu uku ne aka kama sauran na suke sauran sun gudu kuka yi fada da makaranta ku eh ni ne me me ya fara ku ba abin da ya dan da shi to me yasa ka yanka sha magogoro haka kan na so eh? ina so a cire ni a body school ne kuma an kya cire ni shine ne ce zan yi abin da za yi abin da ni a hostel din kana so ka cire ka makaranta a hostel body school din to ko da me kanka wuyan nashi da reza da reza eh. to baka tunanin haka yana iya sa ya mace a lokacin banzacin hakan zai faru ba da zan yi wannan abu to zai aka kake ji ganin cewa ka riga kayan wuyin shi yana nan kuma kwanciya asiri abin da zan ce Allah ya sa yaron ya rayu Allah ya bashi lafiya. Alhaji Nasiru Adamu shine kanin mahaifin wannan yaro da aka yanka da rezan wanda ya ce ya kamata a fitar da yaron waje a kuma duba lamarin biyan su diya don an riga da aima yaron rauni. Eh, magana biya mu dole wannan zamu bukadu domin a biya yaro sa a biya diyan shi domin a masa wani lahanin da har abada ba zai taba iya dawowa daidai ba dan a halin da ake cikin zama baya iya baya yin magana ma kwata kwata ma baya yin magana ma mm. sai dan ka tambaye shi a biyu rubuta kaga an nakasa wani bangare ginshiki babba a cikin rayuwarsa haruna dauda biyu murya amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida haruna dauda biyu da wannan rahoton Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansoshin tambayar nan mai cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ko me ake nufi da hulɗar diplomasiya? Me yasa wata ƙasa kan katse hulɗar diplomasiya da wata ƙasar? Shin me zai faru bayan da Algeria ta katse hulɗar diplomasiya da Morocco? Mai tambaya mai nasara nasarawa funtuwa. To idan malam mai nasara nasarawa funtuwa na saurare? ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilin muryar amurka a abuja nasiru adamu el hikaya ya samo maka daga tsohon jakadar najeriya a trinidad da tobago ambasada hassan jika ardo nasiru zai dan koma baya ya dora daga inda yake cewa to sai tambayar mai sauraron ta biyu duk da wannan mun goye wasu tambayoyi ya ce me yasa wata ƙasa ke katse hulɗar diflomasiyya da wata ƙasa to wannan kuma ana samun eh, hakan ɗin eh, saboda yayu kamar rashin jituwa tsakanin ƙasa da ƙasa wani abu ya faru ko an ci zarafin ɗan eh, ƙasa misali ɗan najeriya ne yake ƙasar saudiya aka ci zarafinsa an nemi kuma kamar yadda ya faru a south africa abin da ya faru da 'yan najeriya dole a kula da wannan idan har sun yi yadda sun amince abin da aka yi din an zalunci ɗan najeriya ko an cin zarafinsa ko an ji wani ciwo ko an kashe wani to dole ne a tabbatar cewa an bi ka'idojin da suka dace idan kuma kasan ta ki yadda to yana najeriya tana da dama ta katse harkar diflomasiyya tsakanin wannan kasa da kasa ko kuma wani abin da zai iya cutar da kasarsa sannan ya tabbata cewa wannan ƙasa suna goyon baya abin da zai cutar da ita sannan an nemi a daidaita aka gagara to wannan ana katse harkar diplomasiyya tsakanin ƙasa da ƙasa misali yanzu muna harkan abin da ya shafi boko haram sai muka fahimci wata ƙasa nan kusa yana goyon bayan harkan boko haram a najeriya najeriya za ta iya kaza diplomatsiyanta harkan diplomatsi tsakaninta da wannan kasa saboda goyon bayan ta'addancin da ake yi a najeriya na maganan boko haram to ire-ire wa'annan abubuwan suna nan da dama ko kuma wani yanki na kasa, eh, eh, wasu suke ƙoƙari su ɓalle daga wannan dinnan sannan aka fahimci wata ƙasa tana goyon bayan wannan yanki dinnan su ɓalle daga wannan ƙasa dinnan. to ba wanda zai yarda da wannan dinnan kamar hilinka ne wani da kokari ya bantare wani gefe da hilinka ya mallaka sannan wani yana goyon bayansa kaga wannan ma a sami matsala to ire-ire wayan abubuwan suna da dama suna nan da dama da suke faruwa shi yake haifar da wannan katse harkar diplomasi tsakanin kasa da kasa to eh, akwai kuma sai tambayar mai sauraron nan ta karshe yake cewa menene zai biyo baya ko zai faru bayan da algeria ta dau matakin yanke hulɗar diflomasiyya da kasar Maroko. Musamman ma kan wannan kasa kenan ta Sahara da har yanzu bata samu yanci ba kuma an samu labarin ma wasu mutanen kasar Algeria ne suka je wannan yanki na Sahara din aka musu kisan gilla. Menene zai biyo bayan wannan? To ire-ire waɗannan abubuwan sukan faru tsakanin kasa da kasa. kuma in ba a hankali ba zai haifar da rigima tsakanin eh, rigingimu tsakanin kasa da kasa. in ba a daidaita ba shi yasa wani lokaci kaman eh, African Union kaman eh, United Nations suke shiga irin waɗannan dinnan saboda a daidaita tsakanin kasa da in ba haka ba zai iya hama haifar da yaƙi tsakanin ƙasa da kasa. wanda kuma ba daidai ba ne tunda musabbabin kafa waɗannan hukumomin kamar eh, united nations kamar eh, african union kamar ecos da sauransu saboda daidaita iri na rigingimu din ne ya tabbatar cewa da duk wanda take da laifi sannan an nuna mata laifinta sannan kuma ta janye daga cikin nan muradin nata saboda bai samu daidaito tsakanin kasa da kasa amma in ba haka ba in ba a yi shiga tsakani ba sai kaga ya haifar da rigima tsakanin kasa da kasa har ba ya kai ga yaki to wannan ne ake gudu to wannan ya nuna misali Eh, ba abun damuwa ba ne a ce har zuwa wannan sabon zamani kasar maroko ba ta bari wani yanki da ake ganin mai cin gashin kansa ba ne irin yankin sahara har yanzu bai samu yanci ba don na san eh, wannan kasar ta sahara nan da ba ta da yanci tana zama da wani karamin ofishi kamar na jakadanci a nan abuja to kaga irin wayannan abubuwan nan duka dole ne mutum ya dubi eh, tarihi kafuwar wannan yanki din nan kamar yadda yadda mutane suke ɗaukowa a ce a mu ma muna son mu sami 'yancin gashin kanmu kamar yanzu eh, south sudan Eh, yadda suka sami abin nan ne irin wayannan rigingimu suna nan da dama a duniya kuma ba yadda za a ce an kau da wayannan cokam eh, a doron kasa ba zai yi ba saboda mai a kulli yau mai akan sami mutane saboda wasu dalilai da suka sami harkar rayuwarsu ko harkar eh, irin yadda ake tafiyar da mulki da sauransu wanda su suke gani ba su gamsu ko kuma suna gani ana zaluntansu ana samun irin wayannan ya matsayi a ko ina a duniya saboda haka idan mutum ya fahimci irin wayannan abubuwan suna faruwa a yankuna daban-daban sannan kuma wata ƙasa tana goyon baya wannan kamar in aka dubi abin da yake faruwa eh, yanzu maganin tsakanin eh, ah, ukraine da kuma eh, abin nan rasha irin wayannan abubuwan suna nan da dama idan aka dubi irin wayannan abubuwan din nan to wani lokaci sai ita majalisar ɗinki duniya take shiga ta daidaita ko kuma in eh, ya shafi kasashen afirka ne sai ga african union sun shiga eh, in ya fi karfin african union ita majalisar ɗinki da karan kanta za ta zo ta shiga tsakani saboda da daidaita lamura saboda saboda a kiyaye abin da zai haddasa fitina da eh, bace-bacen rayuka ana irin wa'annan abubuwan saboda a daidai tsakanin ƙasa da ƙasa amma kulli min dole ne a sami irin wa'annan abubuwan saboda kowa da irin tunaninsa kowa kuma da abin da yake bukata idan ka dubi abin da ƙasar china yanzu abin da yake faruwa tsakanin ƙasar eh, china da da abin nan da hong kong da taiwan akwai irin wa'annan ko ina a duniya saboda haka dole ne a sami irin wayannan yamin saboda kowa da irin abin da yake bukata kowa yana so ya samu cin gashin kansa saboda bai saboda yayi wasu abubuwan da yake gani ba a masa alhali kuma ba kowace kasa ne za ta yarda da hakan ba yanzu eh, ambasada hassan akwai kasar da za ta iya zama ta ce ita ba ruwanta ma da kafa wani ofishin jakadanci ko hulɗar diflomasiya da wata kasa a'a babu ai bai yiwa hakan din saboda me saboda duk yadda mutum ya kai ga ya kai ga eh, ci gaba dole ne yana buƙatar tallafin taimakon wasu kuma dole ne mutane ƙasar ɗinnan nan za su fito su je wata ƙasa to in dai har akwai 'yan ƙasan a wurin wanda suka kai kimar eh, wani adadi dai da ake bukata a kula da su ba za ka tilasta ka ce kai yanzu ka kame kowane mutum ɗan Najeriya kar ya fito ya bar Najeriya tafi wata ƙasa ba sannan kuma akwai abubuwa da dama da kowace ƙasa take dogaro da wata ƙasa saboda haka harkar diplomasiya ya shafi kowace ƙasa a duniya wani abin da kake bukata din nan zai fi sauƙi in kuna da harkar diplomasiya tsakanin ƙasa da ƙasa amma in babu harkar diplomasiya saboda samun wa'annan abubuwan din nan zai yi maka wuya amma in akwai jakadanci to wayannan za a yi musayar tsakanin ƙasa da ƙasa saboda wayannan eh, hulɗar jakadanci din nan misali kamar Najeriya da Trinidad inda inda na eh, na zauna kaga Eh, wannan eh, ofishin eh, wannan harka din na diplomasiya da an kula ta da shekara uku amma ya wannan ya biyo bayan shi farko shugaban kasa na farko Eric William lokacin da ya taho nan Najeriya kawo ziyara ya nemi kuma a haɗa zumunci tsakanin Najeriya da da Trinidad sannan kuma akwai mutanenmu na Afirka wanda aka ɗauki lokacin da ake sayan bayi da dama da suke wannan yanki din na akwai bakake da dama da suke wannan yanki din na Caribbean saboda haka shi Eric William yana mutunta Najeriya yana daraja kasar nan yana ganin kuma Najeriya tana da kima a idon duniya kuma za ta iya tallafawa kuma in ba a manta ba shekara 1980 akwai lokacin da kasar Najeriya ta ba wannan kasashen eh, eh, yankin Caribbean din nan ta ba su bashi dala miliyan biyar wanda sun a taimaka saboda ci gaban wannan yanki din nan to iri na abubuwan nan bukatun da yake sa mutane su daini su kulla harkan diplomasiya tsakanin kasa da kasa a nan bari mu yi amfani da wannan dama ambasada hassan jika mu sun yi magana kan mali inda kungiyar ecowas ko kasashen ecowas suka yi taro a ghana suka yanke duk wata dangantaka ma da mali din kasancewa su waɗanda suka yi jin mulki shugabannin mulkin soja sun tsara za su ci gaba da zama mulki har nan da shekara biyar nan gaba bayan ture shi tsohon shugaba ibrahim bubakar kaita da suka yi maimakon su yi kokari su dan takaita lokacin sai suka tsawaita kan suna so su daɗe suna mulki wannan ya nuna ya sa ita Ecos ta ɗauki matakin rufe kan iyakokin sama da ƙasa da hana duk wani wata hulɗa da ƙasar mali mai wannan zai wani tasiri hakan zai ne To wannan zai yi tasiri matukar saboda su mahukuntan kasar Mali za su sami matsala musamman kayakin da suke shigowa wannan kasa dinnan nan. Duk wa'annan yankuna din nan da suka yanke harkar diplomatsiya da su da kuma sun yanke komai duk wata dangantaka tsakanin da wannan kasa din za a sami matsala sannan kuma akwai abubuwa da dama da su kasar Mali ba su suke sarrafa su ma sun dogaro daga wasu kasashe. sannan kuma akwai tallafi da ake samu da wayannan kasashe din nan saboda ci gaba wannan kasar ne kuma tunda an san cewa harkar eh, shugabanci yanzu a duk duniya an koma harkar dimokuraɗiyya to ban ga dalili kuma da za a ce yanzu an kawo mulkin soja kuma a ci gaba da eh, gudanar da mulki har sau shekara biyar da a ce bayan shekara daya za a mika a farin wula kaga duk wayannan abubuwan da ba su faru ba amma yanzu su za su sami matsala yanzu misali harkan eh, makamai da sauransu da kuma harkan abin da ya shafi kiwon lafiya da sauransu da duk abubuwan more rayuwa duka ba za su samu a wayannan kafa saboda an yanke hakan diplomasi tsakanin su da wannan kasan saboda haka dole ne ana sa a tursa sasu ne a tilasta su ne su koma dimokuraɗiyya din nan amma su su zauna sai bayan shekara biyar babu dalilin yin hakan din saboda haka dole ne a koma kan turban dimokuraɗiyya. ambasada hassan jikar mun gode kwarai da gaske sai wani lokaci in mun samu wata tambaya musamman da ta shafi harkar diflomasiya ma nemi karin bayani. To Allah ya taimaka Allah ya ba nasara Allah ya zauna da ƙasar malakiya. Amin sun amin. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin ambasada Hassan Jika Ardo da ya ansa mana tambayoyin da wakilin muryar Amurka a Abuja Nasiru Adamu El Hikaya. da kuma wanda ya taimaka wajen hada shirin haili hailu. Ni Ibrahim ka almasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wasalam. Madalla a gaida Ibrahim almasi Garba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. A gobe Lahadi za a soma fafata wasannin zagaye na biyu na 'yan sha shida na gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar Afirka da ake yi yanzu haka a kasar Kamaru. Kasashe goma sha biyu ne dai da suka zo na ɗaya da na biyu suka sami tsallakewa daga matakin rukuni inda kuma aka zaɓo wasu kasashe hudu da suka fi kwazo a matakin na uku daga rukunonin shida. Za a soma fafatawar ne a gobe da kasar Burkina Faso da ta zo ta biyu a rukunin A da kuma Gabon da ta zo ta biyu a rukunin C. daga bisani kuma najeriya da ta zo na ɗaya a rukunin d za ta kece raini da tunisia da ta zo ta uku a rukunin f a sauran wasannin zagayen na 'yan sha shida gini za ta kara da gambia kamaru da comoros sai senegal ta kara da cape verde morocco za ta fafata da malawi cote d'ivoire ta hadu da masar yayin da mali za ta fafata da equatorial guinea a halin da ake ciki kuma kasar comoros na fuskantar kalubalen mai tsaron gida a daidai lokacin da ake shirin soma fafata wasannin zagayen na 'yan sha shida na gasar ta cin kofin nahiyar afirka ta bana a kasar kamaru sakamakon annobar coronavirus comoros wadda ta sami shiga gasar karo na farko a tarihi ta kuma sami kaiwa a matakin na 'yan sha shida da za ta fafata da mai masaukin baki wato kasar kamaru a ranar litinin to sai dai kuma an sami barkewar cutar ta corona a sansanin kungiyar wadda ta kama mutane goma sha biyu ciki har da mai horar da 'yan wasan kasar amir abdu 'yan wasan kasar bakwai kuma sun kamu da cutar ciki har da masu tsaron gida biyu na kasar da suka rage lafiya lau bayan da babban mai tsaron gida na kasar na farko salim ben boyna ya sami rauni hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf ta yi matsaya tun kafin soma gasar cewa dole ne kasashen da suka fuskanci matsalar kamuwa da coronavirus su buga wasa ko da kuwa ba su da tabbataccen mai tsaron gida ko ɗaya da bai kamu ba hukumar kwallon kafar kasar ghana na shirin sallamar mai horar da 'yan wasan kasar na black stars milovan rajivat biyu bayan wajarar da kasar ta yi daga gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar afirka da ake fafatawa a kasar kamaru tun a matakin rukuni ghana ta fice daga gasar ne bayan da ta kasa samun nasara ko daya a matakin na rukuni inda ta sami maki ɗaya tara kunnen doki ɗaya da ta yi kana kuma ta karkare a can rukunin su na c ƙasar ta koma ɗaukar rajevic ne a matsayin mai horar da 'yan wasan takaro na biyu a watan satumban shekara ta 2021 inda ya soma da kafar dama har ya sami nasarar samun gurbin gasar ta cin kofin nahiyar afirka to sai dai kasar ta fuskanci koma baya sosai a wasannin karshe na gasar da aka soma a kasar kamaru lamarin da ya sa hukumar kwallon kafar ta gana ta yanke shawarar sallamar kocin ana sa ran mai gurbin sa da wani koci na rikon kwarya a yayin da 'yan wasan kasar suke shirye-shiryen fafata wasannin zagaye na karshe na neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekarar nan ta 2022 a kasar qatar murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria to yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. shugaba na biyu mafi karfin ikon faɗa a ji a sudan ya gana da ministan tsaron kasar habasha a yau asabar a wata ziyara da ba a saba gani ba zuwa addis ababa da wani jami'i daga khartoum wacce ta zo a daidai lokacin da ake samun tashe-tashen hankula a kan iyaka kamar yadda jami'ai suka bayyana kamfanin dillancin labarai na sudan suna ya rawaito cewa muhammad hamdan daglo wanda aka fi sani da himeti wanda shine na biyu a majalisar mulkin sudan zai kasance a kasar habasha na kwanaki biyu da zai gana da jami'an kasar habasha da dama a yau asabar ne aka kwashe kwana na uku ana gubza fada tsakanin kungiyar is da dakarun kurdawa a siriya bayan da kungiyar is ta kai wani hari a gidan yari da ke dauke da mayakan masu ikirarin jihadi tashin hankalin da ya sanadin mutuwar sama da mutane saba'in kamar yadda wani mai saka ido ya bayyana harin da aka kai gidan yaron gwairan da ke arewacin birnin hassake na ɗaya daga cikin manyan hare-hare tun bayan da aka ayyana yin nasara kan daular da ta kafa a Siriya kusan shekaru uku da suka wuce. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa sun bayyana damuwa da ɓacin rai game da hare-hare da jiragen yakin kawancen da Saudiya ke jagoranta suka kai jiya juma a ƙasar Yemen wanda ya yi sanadin mutuwar sama da mutane saba'in tare da kakkaɓe intanet na ƙasar. harin da aka yi da sanyin safiyar jiya ya afko ne a wani wuri na wucin gadi a birnin sa'ada da ke arewa maso yammacin kasar inda aka sari bakin haure da suka hada da mata da kananan yara suke cikin waɗanda aka kashe da kuma raunatawa Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Hailo Haile wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.